وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك وعنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yawa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yau da raba muna 23 ga watan ramadan hijira 1440 22 eh? ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 447 kuma shi ne daidai da sha ɗaya sha ɗaya ne ko? Eh, sha ɗaya ga watan uku miladiyar haihuwar annabi isa ɗan marema ya inganta 2026 jiya mana tsaya a cikin suratu saba'i alarama ayata ma'amuwa da kuma wada a wani kuma da ke ayata yau da taukataunan za mu tafiya بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا

suka ce wa qalu nahnu aqtu amwalan wa auladan wa ma biyu a mu'azzabin mu ne masu yawan ƴaƴa da yawan dukiya kuma ba azabtar da mai hali ba Allah ya ba su amsa anan yace wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inda da zulfa ba dukiyoyinku da 'ya'yanku ne za su kusantar da ku ƙarin kusanci a wurin ba A'a. abinda zai ƙara kusanta bawa da Allah illa man amana wa amila salih shi ne imani da aikin kwarai wanda ya imani ya aikata aikin kwarai to wannan zai samu kusanta ga Allah faulaika lahu jazaa'u dhifi bima amilu Waɗannan suna da sakamako na ninkin ba ninkin aikin da suka yi wahu kuma su fil gurbati suna cikin benaye amilu suna cikin aminci ranar kiyama yisa <clears throat> hadisi manzo Allah ya ce inna Allah la yanzuru ila soyinku wa amwalikum walakin inna ma zuru ila kulubinku wa a'malikum ba maganan ɗa, ba maganan dukiya ya ce a yasabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin يبارع لهم في الخيرات بل da يسعون لا شيء ما فيه أن ما نمدهم به من muna gaggauta ba su dukiya ne don mu daɗin azabtar da su balla ya shigo amma ba su sani shi yasa Allah ce fa la tu'minu ka amwaluhum wala auladuhum إنما ya الله duniya. Wata في haka an وتزهق ko وهم كافرون Allah ce wannan dukiyar da su da muka ba su a nan duniya a muna ba su ne domin mu kama su da Allah shi tsare kada dukiyarsu da 'ya'yansu ya burge kayan mu inna ma yuridu Allahu bi yu'adhibuhum biha Allah su yake musu azaba da dukiya wa tazhaqa anfusuhum ransu ya fita wa hum kafirun suna kafiri sai Allah ya baka abin da zaka yi ta gani ni'ima ce kai ta kafircewa ya ƙara maka kana kafirce mishi yana ƙare maka a alisa ga haka an husu mun kare Allah ya so ya jasu ya jasu har sai su zo ramu ta sai karɓar su Allah ya kare sau haka wanda Allah ne ba shi dukkan yin zuci sai ce kun aka ne ko wallaze na ya sa'auna fi ayatina waɗanda suke gaggauta aiki cikin ayoyin waɗanda suke barna cikin ayoyin mu'adizina suna ganin za su tsira ula'ika fil azabi muhdaru to waɗannan cikin azaba ake halartu da su ga Allah ya kaji قل ya busu ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده lalle na yana yalwata arziki ga wanda yake so daga sa wa ya kadir kuma ya ta ma wanda yake so kaga an maimaita ayan su biyu can aka ce inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru kawo nan kuma sai aka ce wa da lahu Allah yana kuntatawa gare shi shi dai bawan na Allah kuma an faktun min shay'in fa huwa yukhlifu duwa da kuka ciyar na arziki Allah zai kawo mai mafaka wa huwa khairur raziqi Allah shi ne mai alkhairin masabuta Allah ka azurta mu da halali karka ga Allah ya baka kana ciyarwa ka dauka rage dukiyar kake a tsara ta kake duk wanda ya ci dukiyar ka ta hanyar halal ka samu ka bayar an noma ɗaya da kake gani wani in yi ce fara maka addu'a baka san ranar da zai daina ko shi za mu zala ce kad aflaha man aslama wa ruzika kafafa wa wurin Allahu bima hakika ya rabauta wanda ya miƙa wuya da musulunci wa ruzika kafafa aka azurta da kamewa wa qanna'ahu Allah bima sa kuma Allah ya ba shi qana'a da kan abin da yake in da rakari biyar ce da ni bukatar ta ne rakari biyar baya hanyar da dubu baya hanyar dubu a shi ba duk abin da Allah ya ba shi iyakacin bukatarsa akan wannan abin da Allah ya ba to wanda Allah ya ce irin wannan halin ya rabuta to kaga shi wanda bai san Allah ba abin da yake ɗauka wannan dukiyar ita ce ƙauna da Allah ke yi don haka ya ba shi dukiyar ya ba shi lasa kaga sai fanta ma yadda nan da ke so Allah ce a ah, ta lalai wanda da aka ba shi ta aka yi sai ce wa yau ma ya shuru jami'a قالوا سبحانك أنت مبين بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم إيمان الله سبحانه وتعالى يتي ويوم يحشرهم جميعا لا da zai tattaro su ثم يقول للملائكة سيالله شيء الملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون shin dama waɗannan sun kasance ku suke bauta masu bautar mala'iku sai Allah ya tambayi mala'iku a dama waɗannan ku ake bauta wa dama a antum adallu ibadi haula ku ne kuka bata mun kuka bata mun da waɗannan bayin nawa amurin balwar sabil ko sun suka ɓace mata barki ne a ga an tambayi masu bautar mala'ika ko kamar da za a tambaya annabi isa alaihi salam a an ta kulta lin nas istafi mm. mm. wa Thank الله قال سبحانك ما يكون من أقول ما ليس لي إن كنت قلته فقد تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب kaga annabi isa annabi yana cikin ulul abu min ar amma gashi na ana masa tambayar ku Allah ce ku ya isa wannan Allah ya ce ya kai isa dan Maryam a anta qulta lin nas tafiyuni wa ummi kai ne kace wa mutane ku ke ni da mahaifiyata ilahaini ababan bauta biyu min dunillahi kace a bar Allah a bauta kai da mahaifiyarka qala subhan sarki ya tabbata da ma yakunu li an aqula ma laysa li bi haqq bai kasance gare ni in faɗa abin da ba da haƙƙi in na faɗa kafin in ban faɗa ba ka san abin da ke ni kuma ba ni da ilimin abin da ke tare da kai kai Allah kai ne mai yawan ilimin koyayyu abubuwa duk wani abu da ya kuma shi aga ya kuɓuta ya wanke kai shi hmm? masu lafiya kuros a nan suna isa kan Allah ne suna ido sai su tashi ranar ba nauyi isa ya kuma karsu a gaban Allah ya ce ba shi ba su kai Allah ka kai mu da tuni amin in mutum ya tafi lahira ba gidi ya zabga a to sai Allah ya tambayi masu bautar aljanu da masu bautar mala'iku da duk wani abu da mutum ya rike yana bauta masa a nan duniya sai Allah ya tambayi abin da ka bautawa sannan kuma kai ma ya tambaye ka qalu subhanaka sai sai tsarki ya tabbata ga Allah anta waliyuna min duni mu kare masoyin mu ba bal kanu ya'buduna al-jinna a su kasance suna bautan aljanu ne akfaruhum bihim mu'minuna mafi yawan sun imani da aljanu ma mu malaiku ba mu san ba mu masu bauta ba yake cewa in yada wani min dunihi illa ina وإن يدعون Ana ce ina da ƙunan zurubi ba wani a suke bauta wa kuma bayan Allah ba illa ina karface mata suna cewa da ku mata ɗayan Allah ne. Wayin yadda wani kuma ba komai suke bauta ba illa shai ɗanan marinan ba ce shi ɗani mai taurin kai la'anahu Allah Allah ya tsine wa qala sai ce la attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa lalle zan yi ruku daga bayinka wani rabo wanda ka kaddara zan samu sai na samu rabo ba zan yi rabo ne sai na samu rabo Allah ya kare amin ku ci gaba فاليوم لا يملك بعضكم sashin ba sa iya mallaka wa sashi wani amfani ko cutar kuma kun tashi duka sannu ba mai iya ce kallo na rahama ba mai iya yi wani ba kallon banza ba kallon arziki ba mai iya tsina nawa kowa komi wani ƙuri ne na zaramu sai mu cewa azalimai zuku azabar na ku ɗanɗani azabar wuta allaci kuntum biha tukazzibu wacce kuka kasance kuna karyata ta a duniya to ku kan azaba da ita kun ce babu ita to ku dan ta wai za ku tula alai وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا هَٰذَا إِلَٰهٌ

wai za su tula kuma yana da ƙa'idar kafirai yayin da ake karantawa a kan su ayoyin alƙur'ani bayyana shi bayyanannu ƙwalo sun ma illa rajul wannan fa ba kowa bane face mutum ne namiji yuridu an yasuddakum amma kana ba ku ya zo ne ya ku ku bar bautar iyaye da kakanni bayan kun tashi kun ga abin da ake da gidanku shi kuma ya zo na so ya hana wa qalu zai ma hadha shi wannan alqur'ani ba komai bane illa isqul mutara ba ce kira ne wanda aka kaga kawai ana faɗa zai na allazina kafaru lillahi kafire su faɗa wa Alƙur'ani gaskiya suka faɗa wa Alƙur'ani, littafi ne na gaske sai suka faɗa a kan shi lamma ja'a da Alƙur'ani ya je musu suka ce in haza illa sihrun ma haza ƙur'ani bai zama ba a ce tsashi bayyananne wannan shi ne rashin rabu na ƙarshe Allah kiyaye su kafirai da ƴan bid'a shi sa aka ce ba ƙaure tsakanin jahilci da kafirci yanzu kaji wannan amsa kafirai ne suke ba annabawa kamar yadda aka samu jahilai yanzu kafa wani abu da hankalin su bai kama ba sun sha mu taɓa gani iyayen musulmi ba to kaga akwai bambanci kana ga mutum addini yana ce maka ba a yi a gidansu hatta daukar azumi ya kawai da ba a daukar su sai ba mu dauka mu sai mun gani wani wanda ya buga kauye ya ji an ce an kawo duniya kauye sannan ya yanzu dan Allah wannan yanzu inda Allah zai karɓi yanzu daga kawai ne za mu abin da shi kuma an ban da jahilci ne zai sa mutum yi haka hmm? ana bautawa Allah da abin da aka gani a gida ne inda kowa abin da ya tashi gani a gidansu zai bautawa Allah da shi da kai ka zo duniyar ma ka samu bautar Allah Allah ya kare sai ce wa ma atayna hum min kutubi wa ma atayna وما أرسلنا إليهم قبلك Allah ce wa ma'ata na hun ba a ba su ba mu ba su ba min kutubin wasu suna karantawa su kurin sama ba a taɓa saukan musu da littafi ba kafin zuwa Allah amma kuma ba aika zuwa gare su ba kafin kai min nazirin

to wa da zina min qablihim ai kafiran da suka zo kafin su su ma sun karanta wa ma balagu min shara ma atainahum fa su waɗannan kurin shawa al'ummar karamu na ana kabila da kabila cikin su ba su kai ɗayan goma su ba al'ummomin da Allah ya halakar ba mu ba su ɗaya bisa goma abin da muka ba al'ummar da ta gabata fa kazzabu rusuli amma su ma wadancan su suka karyata manzanni na sai Allah ya ce fa kaifa kana nakir to ni kuma da nake hakan ya kada kin hakan ya da musu yaya inkarin Allah ya zama kansu da Allah ya nuna bai yarda ba yaya abin da kasance Allah ya kare to kaji su waɗannan al'umma da suke tsaye da manzo Allah Allah ya aiko al'ummomi kashi ɗaya bisa goma na al'ummomin da Allah ya halakar ba su kai ɗaya bisa goma ba ba su ɗayan bisa goma abin da aka ba al'ummomi da suka gabata amma da suka ƙaryata manzannin sai Allah ya halaka da su tare da cewa littafin da suka ƙaryata bai kai littafin da aka saukar wa Allah annabin da suka ƙaryata darajar shi tarin annabin da waɗancan suka ƙaryata amma haka Allah ya birka ke su ne ne da duniya da su kamar ba a su. sai dai labarin su kawai Allah ya ce قل إنما أعظكم واحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما تصاحبكم من إن هو إلا نذير لكم بالعذاب يقول تبارك وتعالى قل يا محمد لهؤلاء الكافرين الزائمين أنك مجنون Allah ya ce gaya wa waɗannan kafirai masu rai cewa kai kana da hauka ko ya shafe ka ka ce musu kul ce da su inna ma a izukun biwahi ina muku wa'azi da kalma ɗaya ai inna ma amurkum biwahidatin wa hiya an takunu masna wa furada shi ne ƙoƙari biyu ko ɗaiɗai sun mata tafakkaru sannan kowannen ku jefa wa zuciyarsa tunani a kan aiko ne da Allah ya ku zaya ku biyu ku tunani ka tsaya kai ɗaya ka yi tunani ku yi tunani ma bi sahi kun min jinna wannan ɗan uwana ku shi ne manzon Allah babu shafar jinnu tare da shi in huwa illa nadhiru da zama mafaci mai gargaɗi lakon gare ku na yadai a babin shari'a cewa gaba gare ku akwai azaba mai tsanani mai raɗaɗi wacce ba za ku iya jure mata ba wannan fa abin da ya sa aka aiko shi kenan don haka kar ku ƙaryata shi abin da ya shafi na gaba da ku da shi to da aka saukar wa Allah wannan aya sai ya hau dutsen sama yace ya sabahu barkan barkanku da safiya ajtama al'ilai ilayhi sai quraisha suka tattara ga annabi faqalu suka ce malaka ne ba ne me yasa kai قال فيك أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يسبحكم أو يوسيكم أما كنتم تصدقوني ya ce ku bar labari da zan gaya muku cewa makiya sun zo da sassafe ko za su zo muku da yamma za ku gaskanta ni ƙalubala su ce hakika za mu gaskanta ka don baka taɓa yi mana ba ƙalu sai ce to bari ne na lakum bayyane dai azabin shari'a ni ne gargaɗi ne gare ku cewa gaba gare ku akwai azaba mai tsanani wanda ya fara mayarwa da annabi martani shi da mula tabban daga alhaza jama'ata kar da kai don wannan ka tattara mu anan فأنزل الله تبر يدا ما أغنى عنه ماله وما كسب فيصلى نارا da in ka zabi annabi shi baya rama amma Allah ba zai barka ba sai ya rama ba Allah ce ta wannan hannaye guda biyu ne nuna manzon Allah da su sai Allah ya ce ta hannayen sun halaka shine hannayen ya halaka ma bana an maluhu wa mal kuma dan uwan mahaifin annabi ka san adawa ta gida ta fi ci. daga gida aka fara cin manzon Allah a hankan wannan yaron nan zaka buka tara mu anan da hankalin mu da komai ka zo ka ce mana wai wani ya aiko ka wani ubangijin ka ya aiko ka ashe yaron nan haka kake ya ci mutuncin annabi ya tozarta shi a gaban Ka kaga idan an fita da cin zarafin manzo Allah a waje ai daga gida aka fara kuma wanda zai a wajen zai baban shi ma ba aka yi ko ba ka ba kowa zai zai ta, baban shi ma abin da yake mana ke to wanke wannan sai dai Allah ya wanke amma kai ba za ka iya wanke zargin da ya fito daga bakin ɗan uwanka na jini duk abin da za ka bata hankali da gidansu ne ba ba wanda zai yarda amma Allah sai ce tabbar ya da adila hadin wata hannaye biyun adila har sun halaka shi ma ya an yi gana an mu'aluhu dukiyarsa da abin da ya tara zai mishi amfani ba sansula na ran za ta zai koyi da wuta ma abincin da aka kawo ita ma wutar shi yana abu da habi ita kuma aka ce da habi kaga ko fislanaran za ta habi shi kuma sunansa abu da habi Allah tsarin da aka ce matarsa kuma da take ingizawa sai ta shiga gida-gida ita kuma in rana ta bullo har rana ta faɗi ta shiga wannan gidan ta ce kuma ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan yake fada ɗan ɗan ɗan ɗan in ta gama zagayawa gidajen mutane tana fata mazala sai kuma ta yi kayan ƙaya sai ta zo ta watsa wa a ƙofar gida shi na Allah ce fi jini ha hablun zama cikin kyakkyawan wuyanta nan akwai igiyar wuta da Allah zai ɗaure wuyanta da shi rana a Allah tsire shi ne ya ce wa huwa ala kulli shay'in shahid قل ما سألتكم من أجل قل ما سألتكم من أجل فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد قل كشيء النبي ما سألتكم من أجل فهو لكم دعوا بالله suka tambaye ku min ajalin na lada fa huwa lakum wannan ko yaqulu ta'ala amira rasulahu an yaqula lil mushrikeen qul kace ma sa'altukum min ajrin ni ban tambaye ku lada ba ko la uridu minkum jumlan wala ada'an ala ada'i risalatillah ba na so ku bani wani abu ko ju'i a ce ina gama wa'azi za ku biya ni kaza ni ban san wannan ba ladan da za ku yi imani in kuka yi imani ladan ma na ku ne ni sakamako wanda zai biya ni illa wallah ina neman sakamakon isar da wa'azina abu wannan wa huwa ala kulli shay'in shahid shi ko Allah mahalarci ne akan komai inna ma dalubu thawaba zalika min indillah ina neman sakamakon haka wurin Allah shi ko Allah mahalarci ne akan komai alimun bi jami'il umur Allah yana sanar da dukkan al'amura bima ana alaihi min ikibari anhu da abin da nake kai na labarai na game da Allah bi irsalihi iya ce ma shine ya aiko ilaikum zuwa gani wa ma antum alaihi da kuma ku irin aqida ku da abin da kuka tsaya a kai kul ka ce inna rabbi ya qadifu wa inna rabbi ya qadifu bil haqqi allahu wa

Kulka ce, Inna rabbi ya ƙazifu birhaf, Ubangijina yana jifa da gaskiya, ya ɗauke gaskiya ya jifi barna. Allah murguyo, Allah shi ne mai yawan sanin koyayyun al'amur. Kul ka ce, ja alhau, da wuya ka samu sura da fitara kul kul kul kama wannan. Tun da muka fara kul kul ce ka ce, kul ka ce ja alhaqqu gaskiya ya zo wa ma yubdi'u al barna bai iya faru wani abu ba yi tsiru bare bai mai da shi saboda haka Allah shi gaskiya ne ya faru halitta zai ne da ita babu ya dawo da ita sabuwa ko amma waɗannan gumaka ba za su iya ƙirƙirar wani abu ba bare su mai da shi ulka in balantu in na ɓace fa inna ma adillu ala nafsi to ai sakamakon bacewar zai dawo kai na ne waye ne da zai in kuma akan shirya nake fa bi ma yuhi ilayya rabbi to wannan kuma da abin da ubangiji na ya wahayin ta zuwa gare ni innahu sami'un qarib lalle ubangiji mai ji ne kuma mafukanci yana ji na kuma yana kusanci shi yasa yayin da aka tambayi lamma su ila an tilkal mas'alatu fil mufawwid mufawwada aqulu fiha bi ra'yi fa in yakun sawaban fa min Allah wa in yakun khata'an fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu bari bari'an ko in an maka tambayar abin da baka sani ba ka ce baka sani in ka sani ka faɗa abin da ka sani wannan abdullahi bin mas'ud ne ya yi faɗa haka ya ce yayin da aka tambaye ni akan wata mas'ala ilmu ba, wajen tafwili a fiha bi ra'ayi sai na faɗi ra'ayina akai fa in yakun sawaban fa min Allah in abin da na faɗa yayi daidai to na yi samu mawafaq a Allah wa in yakun qada'an fa minni wa min ash-shaytan in kuma kuskure na to daga guri na ne daga shaytan innahu sami'un qarib

Na walau tara Allah ce da zaka ga izfazu da zaka ga waɗannan kafiran yayin da suka firgice falafauta kuma ba makuta ba gurin kuta wuce sun kuma sai a kamo su min makanin tsari daga wani wuri kusa da ranar wuta wa aman na bi sai ce mun yi imani da Allah mun yi imani da manzon Allah Allah ya ce wa ta na wuce min makanin ina za su samu wurin wuri ne ina za samu abin cewa a can babu wa karka faro bihi min qabl wa qad Allah ce wa kada haƙiƙa kafaru bihi min qabl sun kafirce wa alqur'ani sun kafirce wa manzon Allah min abincin tun can a duniya sun kafirce ko wa ya ƙazifona bilgaibi suke ta wawuke cikin duhu suna ta lalibe a duhu ba su zama za su kama ba min makanin ba'i daga wani bagire mai nisa a duk wanda ya bai rike la'ila ila lawa ba kawai da lalibe ke Allah ya kare Allah ce wani da bai na hu وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما قلت أشياعهم من قبل وإنهم كانوا في شك tsakaninsu wa baina ma ya shahuna da tsakanin duk wani abu da suke sha'awa kama fu'ila bi ashiya'ihim min qabl kamar yadda aka aikata da ire-iren su tun can gaba innahum kanu fi shakkin muri lalle su sun kasance cikin kokonto mai sa shakka wato suna da kokonto suna da shakka don haka ba a bauta wa Allah bisa kokonto ko ta hajjujin nan za ka yi ka kana da yaƙinin koyi kake yi da mamman kar wani zo da zuwa kai ci wai ba wani hadisi ne ce a yi ta hajji ko annabi ya yi ta hajji kar wani zo da ka da wannan akwai hadisi cikin sunan abi dauka wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa Sallama ya yi sallah tare da mutane a goman ƙarshe ya kan fito da wasu jama'a a kusan kwana ana sallah kuma wanda za baya fita zai ce maka wai riya ake yi ana karatu a sufika a shi ma kuma zai wa zuwa a sufikan ya to shi ya yi wa'azin asibika kuma kai kayi karatu a asibika ya ce wai na kariya ne shi kuma na shi ba riya bane kawai in dai mutum shi ne saboda ni bai iya barin kwanciya to ya zai ta kwantawa amma kai rabu da wannan kwanciyar a waɗannan kwanaki goma fito masallaci raba har da wannan daɗin kwanciyar akwai kwanciya mai daɗi sanarwa in kuma aka kasa wannan to Allah ya tsoro haba jama'a wani irin malalata ne ne shekara guda watan ramadana ma kwana goma kacal na ƙarshe a ce ɗan adam ba zai iya barin gadansa da iyalinsa ya fito ya bi Allah ya yi sallah ya hana idansa barci wai wannan a ah, kai na na mu ai ai ɗaki muke ai ba mu da ɗaki ta fi dada to manzo Allah da yake na fada a ta fada da shi ne zai yayi zo masallaci ya sallah kuma in ba za ka yi aiki da wa manzo Allah ba kar ka kushe sunnar annabi ni ina ganin masu kushe kushe nan ma kamar lokaci yayi da ya kamata a ce kunya ma ka sa hmm? a ah, suna buɗe masallatar ko suna da suna jira a musu wahayi a ba su umarni sai an yi umarni an bayar da umarni daga headquarter sai sai kula ta dubu kaga ai an shiga kuma wata hanya da ba ta addini amma in dai Allah za ka yi manzan Allah za ka yi inda duk kaga waɗanda suka fi ka ruko da suna suna yin wannan aikin to bai kamata kai a lalacewar ka ka ce waɗancan su ne akan shi fata kai ne kan digi ba za ka je masallacin mazan Allah ka gana sannan za ka je masallacin Ka'aba masallacin da Allah ke, ina ce inna awwala baitin ina lin bai fi awwala baitin wudi'a lin waɗannan wuraren guda biyu a duniya ba inda yake su gari to in kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya darraja waɗannan wurare to ba zai tsawon rukon gurin da kula da wurin ya ba wa mutumin banza ba sau da haka waɗanda suke riƙe da kaba da waɗanda suke riƙe da masallaci da Allah su ne suka fi rubu da gaskiya da sunar manzan Allah kai kuma kana nan masallacin kai na can sunan wata unguwa ba da kuma kan ma ba daɗi da lokacin za ka kushe sallar dare a cikin ba, a lokaci yare. ya kamata mai kunya ma ya ja bakin sa ko dan ka kana kushe to ko zai ce wannan ba ya fito eh Allah da shi na gaske Allah ya kare Allah ka kara mana shiru Allah ka sami muwafaqa da lailatul qadri lailatul rahma lailatul bufa lailatul ismi lailatul ijaba daren karɓar addu'a daren gafara daren kyantawa daga wuta dare ne da Allah ke yi mutane rahama yi jin ƙaidar su to Allah kai mana muwafaƙar dacewa da addu'ar da ta yi kowace addu'a zama a kai ita ce Allahumma inna ka afuwun yuhibbu al-afwa fa'fu anna an tambayi maza Allah inda da wata addu'a da ta wannan ita zai koyar Aisha ta ce ya Rasulullahi idan na dace da lailatul qadri wace addu'a zan zan roƙi Allah Ya zan roƙi Allah yi ki ce da ya afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni to wani alama ne ake gane da yasar ƙanar da shi a cikin daren alamomin guda uku malamai suka ce na farko in shirahul sadr in shirahul sadr kirjinka zai buɗe za ka ji wata nutsuwa an gani za ka zo wata nutsuwa ta lullube ka za ka zo wani irin farin ciki a lokacin da kake bautawa to alama ne da kadar sannan gari ya waye za ka ga rana ta fito da haske shuwa tana da haske kuma ba zafi shi alamar wannan ita ce alamar ƙarshe amma dai wannan su ne in shirafin sanin kaji kana addu'a kana wani irin farin kana sallar kana jin wani farin ciki kuma kana da nishaɗin ibada to alama lailatul qadr ya zo kuma lailatul salama haka ake kiran shi Wannan salamun hiya hatta maqla'il fajr Allah ka samu na idan kuru daren da zo ran ka ka mu da bacci shababa Eh, mun ƙarshe nan za mu tsaya da muka karanta ya zama daidai Allah wanda ake ya mana yadda muka taru Allah ka tara mu cikin na Thank you. amalan wannan mai tambaya ce 'asalamu alaikum da fatan ka ruwa lafiya ya ce malam menene hukuncin mutumin da ya yi mafarki kuma bai samu ruwan wanka ba har ya ga lokacin sallah zai wuce sai ya yi taimama ya yi sallah to malam yaya matsayin sallah tashi

ya fata farka ne a kusan a ce a ƙwararren lokaci in ya ce sai ya nemi ruwan da zai yi wanka lokaci zai fita hmm. to malam tambayar shi ta biyu duk tana alaka da wannan ne ce to idan misali ya yi mafarkin ya tashi kuma ga ruwan amma na sanyi ne an yi sa ruwan sanyi a jiki zai samu matsala a jikinsa kuma babu na zafi tun da ka goro ne wata wata sanya yake wani Mala wani ya gaskiya na goraye ba malam wanda ya ce assalamu alaikum malam Allah ya saka da alkhairi ya ce tambaya ta akan zakka wai idan kana bin mutum bashi za ka iya yafi barmar bashin a madadin zakka da za ka bashi shiru mana da yawan mutane suna kuskure da suna in tana mutum bashi na yawa dubu talatin ya dubu hamsin sai ka ɗauko dubu talatin da wannan ba ce ba da da zai shi ke ga baya an shi ba yana da Ana ba da ba shi ne a lokacin da ba a kuma kuma yi ba da zata kuma kai kuma kana neman kudinka a hannunsa shi da ka amma baka bukata shi shi kuma wanda ake bi bashi ba a saboda annabi ya ji yana cewa تيمكين كلام وجرام أجرام إيش الله ina kawai mutum da kabiya sai mu zaba ya ki cewa yake rantsuwa da Allah da zai ga mu sai shi ga nan ya mu sai shi kai wa ka zo Allah ya ga ta ko yi sai shi na ya ko shi idan yana cikin wannan da kai za ka yi wannan tsarin mafi da kake yi ko ya karu hmm? mutum yana neman wani abinci da kyar ka zo ka da ɗan dubu goma ka zaka bayan da ka kuma suka ce mai komi ita tun da Allah ya baka ƙarfin da zaka ce da zakar sai ka fi shi ka ɗan gwata musu asiri ne sai sa mutane za su da haƙuri kun ga bayan da Allah ya jarabe mu a halin mu sai mun canza halin mu ba kaga wannan shigero ya da Allah ya da mu da ita da kin taimaka wa juna ba ƙaramin nakka samu yake yi a garin guru musulmai ba haka aka san su an ce zama da madaukin kanwa daga ku ku zauna da kajiru sai ku yi da biyu su amma in ba haka ba ana son musulmi ɗan kasuwa ya miki na kasar ya taso amma da yawa sai ka ga damun bauta wasu yara sun zaba haɗa kuɗin su ɗan kasuwa da suna fiye da su za gobe suka cika da suka je kudin suka zo da guda da kayan da gobe wallahi iyayen gidan su da suke kare kuma sai suka ba da lambar mota suka ce a kama kayan aka kama kayan kuma yaran kowa ya tashi wani ma har an kaya ya dan sayar wani wani kuma aka dan ci bashi aka dai haɗa wannan miliyan lokacin kayan yana ana wannan miliyan biyu wannan miliyan da suka ha'a sai iyayen gidan su ce wato yaran suna su zama irin mutum domin suka kare su in ba domin na ake idan a kano ne har mai gidan ka yi ta kai ƙarfin da za ka je can ka su wani sha Allah zai ya ɗaukar wasu kwayoyin miliyoyi da shi ba da gawa na je ka jarauta nan da shekara in ka abin da ka da wasu amma ban da jirgin mugaye shi kuma wani ma yaron ka ne ya shekara biyar yana yaro za ka yaye zai zama ka shirin kora masu sata mai lokacin da lalle shi zai kore shi shi kuma zai sa addu'a annabi kuma ce ita ke da awal mawdu bayan yana wani ana taimako ma rayuwar musulmi duk taimako shi duk wanda yake so Allah ya taimake shi ya taimaki wani duk wanda yake so Allah ya ɗaga shi ya ɗaga wani duk wanda baya son kaskanci kare kaskanta wani wannan shi ne ka'idar sanar shi Allah mai rango mai yana son rango ne Allah mai ya biya ne yana son ya biya kai in daraja ce duba darajar sai yana amma amma ran da yana kyautatawa mai tsohon yana ba shi abinci su sutura komai yana masa ran da mai tsohon sa baki wajen ya a sharri a kan aisha ya ce su daga yau ya yi rantsuwa a mawa kare ce da sake kyautatawa mai tsohon sai Allah ya tabbata ya ta yi wani fadlin kuma وما يعتل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم sannan su kan da wala ya ta da wani kar masu arziki su nan masu dukiyar asirin an yi tuko da kuma wani mafarki na wani mafarki ne su ce ba za su ba wa miskinai da muhajirai da talakawa teku wani abu wani su ya fi su kawai ala tuhibuna ya gafara Allah wa eh dan shi ba wani yana wata magana yana cewa kuɗi guba ne akwai hankula aini mutum a zo kaf kaf kaf kaf kaf a maka wani alheri ko wata riba ka samu na miliyoyi sai ka irin mutum shi Allah yana domin

kuma ka lura da me yi kai in ba ka yi lura da wanda yake ba da, ka ga da kai da shi waye ko kai wallahi ko karkara za ka tafi ka ji ka ga ɗan uwanka don ka ci kai na ɗaura da shan nan ka za ka kai da zai da ina ne to insha Allah zai ga zo shi shekara ta maka kunci amma idan ka rubuta ido ka rubuta ido ka ce ka ɗarin ne ka rubuta ido ne ko wannan to kana dawowa kafin wata ko da Allah ya mai da maka ninkin banin ki da shi to wanda da ga maka amma kowa yake kan kowa an dan bane daga shi sai ƴaƴan su zai yawo shi ka je ce mai kokarin mace wani matan ba ku yana hawo shi tana tana abin da zai Tariya ko da ɗan cikin ko da ɗan yana ba da karibu a kan amma gogon yana da shi sai zai shi ba kuma Allah sai bashi a babu tun da ya jawo kansa tsiya'a ah, kullum abin da kake nema ba shi Allah ke baka ba Allah ya baka ka zo ka ce babu shi ba Allah ya saya baka wallahi duk wanda yake da gari ya ba ya yi ko da Allah ya mutu wanda yake kudu ta mafi yanin sai ka mishi ma shi ci mishi kuma haka ɗan uwa in kana da shi karka zama ba ta samun alheri sai ka yi zama wani guda in Allah zai hore maka miliyan ɗari da ƙar a shekara za ta samu miliyan goma amma in kai alheri sai Allah ya ninka maka ninki wani yanzu ka karanta amma an mutum ne shaƙi duk abin da kuka ciyar Allah zai kawo mai kushi wannan ba alƙawari ne nawa wani wallahi kwallo da yi da shi da a iyalanmu har da wani domin shi kunci ma a sana'o'i da kuma wani da ba da na mai da cikin ba da kunci da duka ya wallahi wannan ba ta da lafiya sai yan uwan da ta yan uwan da za su fita su biya mata komai shi gogon ko damuwa da ba ba ya jin kunya iya ga kuma ta samu sauki ya zo yana karamar wuya boka wannan mugunta kashe kai ne kar musulmi ya zama haka musulmi ba a so ya zama marmaci da ruwa da imani annabi ce ba a haɗuwa a zuciyar mu in ka ga kana da ruwa da imani ne Allah saka da alkhairi mana ƙarshe ce malanka dan daɗa jawo hankalin masu kuɗi masu cire zakka in sun cire su daina ba mutane ɗan tsugul ɗin nan a ringa ɗan ba da wanda ɗan kauri kauri wanda za su yi yanzu wallah to wasu malam na shi nake tunawa yanzu kaga akwai wannan zakan kaga wanda ake faɗa mana akwai wani yaro a wani kesan din nan mun ma kai mata takarda tukunan ba ta dawo ba mun ba shi takarda ne wannan amma ta ce zaka kan cire kamar 500 ko 600 ba mutum ɗaya a ba na 500 ba naira 500 ko 600 in ma da dama ya kawai kan ba da miliyan ɗaya ma ba mutum ɗaya miliyan ɗaya to kaga wannan ya da ɗan dama dama yi Allah Allah ya sa ya ba mu

saka da alkhairi mala ko ya turo da naira 500 biyar sadaka ya ba ya kawo sadaka wani kuma dari ɗari dubu biyu kuma ce don Allah sa shi a cikin addu'a yana da bukatu da yawa akwai dazo ne na wucewa a kan babur an ɗauke shi a national id card identity card din shi ya hwadi sunan shi isa sunusi mu'azu amma daga shi a jihar kano da ya yi wannan din kenan ko ba kone ko mai tafiya nan dai dan gari ne in ya ji ko wanda ya ji cewa wani ya da nin din shi to sai zo wajen hukumar masallaci sai karɓi kayan shi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace Thank you.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 mu da muke da lafiya Allah ka kara mana lafiya da imani babanmu Sheikh Aliyu Aliyu da yake gabatar mana da wannan darasi Allah ya saka mishi alkhairi Allah ya ƙara rayuwar shi albarka bukatun shi na alkhairi duniya da lahira Allah ka biya mishi da sauran yan uwa musulmai da suka ce mu sanya su a cikin addu'o'i ya Allah ka san bukatun kowa ga sakatare ga man dauda kowa da bukatun shi na alkhairi Allah ka biya mana ah, Sheikh Ismail ya yi tafiya da safe an musu rasuwa kakansu ya rasu kuma an yi jana'izansa yau muna roƙon Allah ya gafarta mushi da sauran iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya musu rahama idan ta mu ta zo Allah ka ba mu yukon cikawa da imani Yan mata da zawarawa da samari masu bukatan aure ya Allah ka hada su da abokan haɗi na kwarai ya Allah wa'anda ka ba su auren ka zauna da su lafiya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 وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يضل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا نعم المولى ويا نعم النصير أنت كما أصنيت على نفسك جل وجهك وأز جارك تفعل ما تشاء بقدرتك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل قيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر عباداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اطع علينا رمضانا أعواما عديدا اللهم اطع علينا رمضانا أعواما عديدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم وفقنا بليلة القدر اللهم وفقنا بليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعماء يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا حليما لا يؤجل اللهم طبنا في تيسير كل أمر أثير